yanzu da muke magana yammacin ranar litinin ce da ta daidai da ashirin da ɗaya ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ah, arba'in da ɗari ɗaya da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da ashirin da bakwai ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma wannan shine kaset na sha biyar daga cikin jerin giyar karatuttukan ilimin hadisi da muke a ƙarƙashin littafin nukhbatul fikar wallafar al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi muna magana dangane da dalilai goma waɗanda waɗannan dalilai suna komawa ne zuwa ga dalilai da bazis da ba su barin a karbi riwayar mai riwaya daga gare su na farko ƙarya na biyu tuhuma da ƙarya na uku yawan kuskure na hudu gafala wato yadda muka fassara da sakarci duk da mun bayyana ma'anarta da mustala a istilahance sai fasikanci sai kuma wahali, jiya bayan mun tashi wani yake tambaya menene bambancin wahali da iftirabi asalinsa abu ɗaya ne amma ɗaya ne ke haifar da ɗaya idan wahali ya same ka to sai kai iftirabi wato idan ka samu ruɗani a cikin bayar da abu to wajen bayarwa sai iftirabi ya faru ka ce kaza sai kuma ka sake faɗin wani daban sai kuma ka sake faɗin wani daban to sai a ce kayi ibtirabi a cikin abin da kake riwaita to menene ya kama ka wahami ne ya kama ka ko kun fahimta jama'a sannan sai al-mukhalafa sannan sai al-jahala sannan sai al-bid'a sai kuma su'ul hizbi waɗannan su ne dalilai guda goma waɗanda in su ya faru hadisi ya wani ba'ifi da gwargwadon munin ba'ifancin da gwargwadon yadda za a hukunta sai muka fara magana dangane da alkazib muka ji cewa ita ƙarya dalili ne daga cikin dalilai da ke sa ainihin wato a ƙi karɓan hadisi to kaɗan daga sharhohin da muke sai shi kanshi mai wannan littafi a cikin sharhin da yawa littafin da ke da suna nuzhatun nazar sai ce wa qad yu'rafu al-wad'u bi iqrar wadihi hakika ana iya sanin ƙarya a cikin hadisi ta hanyar shi wanda ya ƙarya ya yi ikirari ya ce jama'a hadisin da na kawo muku shekaran jiya game da kaza ƙarya ne ma'ana shi da kanshi ya zo ya ƙaryata wannan hadisi a nan ina so ku dan saurari wani ta'aliki da wannan malami al'ala ya yi ta'aliki yake cewa ka hadisi fada'ilul qur'an kama hadisin da yazo yana bayyana falalolin alqur'ani gaba daya akwai hadisi da yazo yana bayyana falalan alqur'ani aya aya ko sura sura a itarafa bi wad'ihi maisaratu ibn abd rabbih maisaratu dan abd rabbih shi ya furci da cewa shi ya kaga wannan hadisi dan haka fa yuraddu hadithuhu dalika wa sa'iru marwiyatihi shi ya kawo hadisin bai ka hadisin sai ya furuci da cewa shi ne ya kirkire shi kuma ya ainihin wato kaga ya danganta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce misali yasin ita ce kalbin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce karanta yaqi waqi'a kowanne dare yana maganin talauci misali ire-iren waɗannan hadisai to shi kenan wannan hadisi da ya kirkira ya danganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cewa ƙarya yayi to wannan dalili ne akan sai a tura wannan hadisin a ki karɓe? haka sauran hadisan shi ma da aka karba a baya sai a bayan zubi sai a yi watsi da su walaysa hadha qabulan li qawlihi abin to anan da aka faɗi wannan ka'ida sai suka ce a jiya ya faɗi hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yau ya zo ya miƙe ya ce mana jama'a hadisin nan na jiya ƙarya na yi yanzu idan kuka yarda cewa ƙarya ya yi saboda kar ku karɓi maganan maƙaryaci to ai sai wasu suka ce to ai yanzu kuma da kuka yarda cewa ƙaryar yayi kun sake karban maganan maƙaryaci ko kun fahimta sai malam ya ce a'a a nan ba karban maganar shi ba ce innama wato sai ce wa laysa qabulan liqawlihi qawlihi ma a bil fisq wannan fa ba yana nuna mun karɓi maganar shi bane daga baya bayan kuma ya yi furuci da fasikanci a inna ma huwa mu'akhadatun lahu bi mujibi iqrarihi wannan kawai mun kama shi ne da gurgurdan iqrarin shi da gurgurdan iqrarin shi da gurgurdan haka muka kama shi kama yi ukhadhu shakhsu bi itirafihi bi zina kamar yadda mutum ne iya zina ya zo ya ce ya yi zina yanzu wannan furucin da ya bayyana mana kenan shi da kanshi yana cewa shi fasiki ne to dan ne za mu yarda da magana fasiki in eh, haka ne ko kun fahimta amma za mu karɓi maganar shi ne wal ko kuma kisan kai ya zo ya ce shi ya wani hauhi ma da wani da makamantansu wannan kawai an karɓi maganar shi ne da furucin da ya yi a kan a kama shi da laifin da shi da kanshi ya furta ina fata an gane ba wai don kuma an dawo yanzu an gaskata magana shi ba wasu fi da min ja'alina hadha amara anna la naqta ala hadisihi dhalika bil waba sai dai kuma ya kamata wannan abin da ya mana ya fa'idantar da mu fa cewa to wannan karyatawar ita ma fa kar mu yanke yanke cewa wannan kuma karya ne lihtimali kadbihi fi iqrarihi domin akwai yiwuwar kuma wannan furucin ma da yake akwai ƙarya a ciki to kun gane jama'a jiya kawo mana hadisi yau zai ce jama'a hadisin mu ga muku je ƙarya nake yi to a yau din sai mu karba amma fa da za mu yanke yanke cewa kuma ƙaryar bane yanzu aƙalla me ya saka mu a ciki a ya saka mu a halin yi bincike kenan don a jiya da ya gaya mana muna ganin shi a mai gaskiya a yau ya zo ya faɗi kuma sai ya tabbata maƙaryaci to yanzu ya saka mu a ruɗani wanda jiya kun ga saboda muna ganin gaskiyar shi ba mai bincike ba to yau kuma in muka ce saboda ƙaryar shi ta bayyana na'am ta yiwu ƙaryar ta bayyana amma kuma wani ta'adi yake so ya mana anan wanda ba maƙaryata barin gaya muku malaman kirki ma mutanen kirki ku karanta siyar alamin nubala a amash na gaya muku yana da ka'ida wajen hadisi yana da ka'idoji masu wahala wata ran kawai sai zai ce jama'a yau hadisi goma zan bayar ɗalibai kuma suna shirye da za su iya karɓan guda ɗari to hadisan nan guda goma in ya ce goma goma goma zai rinka bayarwa ƙaddara yana da hadisai guda ɗari sai bayan kwana nawa kaga sai bayan kwana goma to kaddara ni kuma na tayo daga garin mu ne gurin kwana uku na tayo da shi zan yi in koma to sai ka samu wani ɗalibi a amash dama dindini yake da shi ba a gani sosai to ne masa hadisi bayan la'asar bai kammala musu hadisai sai wannan ɗalibi ya ce ala ta malam ni na zo daga nesa ne kuma daga gobe guzuri na zai kare to ban san shiga wani hali don nake roƙon malam hadisan nan da ya mana alƙawari zai rinka ba mu kaɗan kaɗan to ni a faɗa mini sauran gaba ɗayan su yanzu nan na sai sai in abin nan sai in tafi garin mu gobe sai a mashi ce ko kwaɗe ba ban ƙara maka ba shi wani sai ce to shi kenan da aka yi sallah aka ba shi kenan kun ga mai dindini ba magariba ta yi yanzu ba zai iya gane wannan ne ya zo ɗazu ba sai sallah sai ce algar ta malam bari rike ma gora mu tafi da sai ta to bismillah ko kuka tafi sai ya sai da ya bayan gari da shi tukuna sai ce to malami ne ɗalibin nan da na gaya maka ina da larura kaki to yanzu fa lallai ne dole ka karanta mini hadisan nan ba haka ba wallahi tallahi zan tafi barka nan ba ruwa na da ke ya ce la haula wala quwwata illa billah ɗaliban hadisi ba sa yaudara ba sa kaza ba sa kaza ba sa kaza ka ji tsoron Allah yace malam kai ma ka ji tsoron Allah zumuri na bai kare gobe <laughs> ko ku fahimta da suka ja suka ja shi kenan sai karanta mai hadisan da ya karanta mishi hadisan ni kuma zauna ya rubuta suna shigowa cikin gari ya dawo da shi kenan sai shi sai ya ihu eh, amai sai ihu ya ihu barawo sai jama'a suka to a guje ce ina yake ce ba shi wannan barawo ne ku kama shi takardun da ke hannun shi sata yi hadisai ne ya fata ga shi nan ba shi yace a ga shi ga shi yadda muke da malam shi ke nan jama'a to shi nan alakiya alakiya yi sai amma shi ce to duk hadisan nan da ke ciki duk ƙarya ne duk hadisan ƙarya ne sai ce wallahi ba ta malam na san darajar ka da hadisan manzon Allah ta wuce ka karanta mana hadisan ƙarya sai ce dama ka halar da ni ne da na so irama in ta kifi ka. to akwai irin wannan yana faruwa yanzu ka ga nan ya yi ne don kai yana ganin hanyar da zai rama abin da ɗalibin ne ya mushi kenan a ƙarƙashin wannan ashe furta cewa waɗannan hadisan hadisan ƙarya ne suna zaburar da kai ne ka je ka yi ne bincike tunda jiya ya faɗa ya ce gaskiya ne yau ya ce ƙarya ne to yanzu kawai kar ka ɗauka gaskiya ne kar ka ɗauka ƙarya ne bincika in ka bincika ka gane na gaskiya ne kawai shi kenan ina fata an gane to sai kuma malam yake cewa a duba littafin tarjihu shari'a na al'imamu ibnu arraq sannan sai ya ce sai mu koma sama ko to kun ji wannan ka'idar ka'ida ita ce ta farko me daga cikin hanyoyin gane karya a hadisi shine wanda ya ruwaito hadisin ya ce ƙarya ne to malam ya kawo wata tattaunawa da cewa wa fahima minhu ba'dhum annahu la yu'malu bi dhalika al aslan aka samu wasu malaman suka ce to tun ma haka ne gaba ɗaya kar a yi aiki da wannan ikirarin nashi ita ce magana ɗazu tunda ai yanzu ya tabbata makareci ne to don me za a rike maganar shi al-imamu ibn jawzi yana daga cikin waɗanda suka ɗauki irin wannan ra'ayin kamar yadda al-imamu sahawi ya ainihin wato faɗi cewa ibn jawzi yana ganin tun da ya dawo ya ƙaryata kanshi to ya zama fasiki ƙaryatawar ma ka a karɓa ko kun fahimta to abin da zaka tambaye ni ibn jawzi in aka ce ƙaryatawar kuma ka a karɓa tambayar shi ne za a karɓi hadisi idan ibn jauzi ya ce za a karɓi hadisin a bisa yadda ya gaya mana jiya muka ɗauka shi ne gaskiya ne to yanzu mu ce mun karɓi hadisi wurin wa wurin mai gaskiyar da ya dawo ya karyata kan shi a in ya ce za mu ƙi karɓe sai a ce to ya dawo kan abin da muke a kai to ashe menene abin yanzu za a tsaya a yi bincike ne don ya saka mutane a cikin rudani sai ce wa laisa zalika muradahu wa inna ma nafa alqat'a bi zalika wa la yalzamu min nafi alqat'i nafi alhukmi ba na kai abin da ake so ka gane shi ne yanzu maganar da ya faɗi na cewa ƙarya ne to kuma kar a karɓe ta yanke ita ɗin kuma sai a dawo ana taka tsantsan a kai sai ce da annal hukuma ya ka'u dubban mulgali domin hukunci dama yakan faru a galibi ma'ana za mu ɗauka cewa to yanzu a galibin abin da muke zato shine wannan magana da ya faɗi ta ƙarshe cewa ƙarya ɗin ne to sai mu tafi a haka wa huwa rahuna ya yace haka abin yake anan walau la zalika ma saba qatlul muqirr bil qatl inda ba haka ba mutumin da yazo ce shi ya kashe rani za ka ce to tun da kai ce da kai ka kashe shi yanzu bari a kashe ka to yanzu kuka ce za ku kashe shi da wata shaida za ku kashe shi da ikirarin kan shi kun manta sanda yake ikirarin yanzu ya bayyana kuma ya zama fasiki kenan aka biyo haka sai a ce tun da fasiki ne bai halatta a karɓi maganar shi ba to kuma ya zama shi kadai ya tsara kisan shi kadai ya je kisan ba wanda ya sani a duniya yanzu yayi zai iya furta haka sai shi a shi a ƙarƙashin haka in ya furta kenan sai ku kama shi da laifin da ya furta wa kanshi wala rajmu al-mu'tarif bizina inda ba haka ba kuma da ba za a jefa wanda ya eh, eh, itirafi da zina ba la ihtimali an yakuna kadhibain fi ma atarafa bihi saboda akwai yiwuwar kuma ya zama sun yi ƙarya game da furcin da suka yi to sai ya ce bayan da ka ji waɗannan ku to ga wasu dalilai kuma waɗanda kai da kanka za su taimake ka in ka karanta hadisai ko ka ji hadisai ka iya gane hadisan ƙarya ne wa min alqara'in allati yudraku halwa wad'u na daga cikin hanyoyi ko dalilan da ake iya risko ƙarya a cikin hadisi a gano wannan ma yi min halin rawi abin da za a iya ganowa ko halayen da za a iya gani game da halin mai riwaya kama waka Ali maamun ibn ahmad kamar yadda ya faru ga ainihin ma'amun ɗan ahmad nan ne wani mu zo za mu ɗan yi gyara a kai jama'a za ku ji gyaran da za a yi dangane da wani. annahu zikira bi hadaratihi al-khilaf fi kawn al-hasan sami'a min abi huraira Aula. kun ji wani mutum ne aka zo ana tattauna magana dangane da shin al-hasan al-basri tabi'i al-hasan al-basri الحسن البصري basri tabi shin حديثي وجاء hadisi daga كوبي huraira ko bai ji ba ana son a nuna ma wata hanya da ake gane karya ne aka zo ana tattaunawa shin alhassan al-basri tabi'i kun ga bai ga ya ji hadisi daga abu ko bai ji ba sai shi yace bari raba muku gaddama akwai hadisi akan haka sai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace sami al-hasan min abi hurairah hasan ya ji daga abu hurairah ne kun ta jawa to yanzu wannan halin yadda ya kwararo labarin kawai ya ishe ka ka gane karya ne to shi ne bari ku dige ga yadda kabiyar take sai ke cewa fasaka fil hali isnadan nan ce sai kwararo isnadi tiriyan tiriyan haddasana fulanin an fulanin an fulani sallallahu alaihi wa fulanin إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال النبي أتي سمع الحسن من أبي هريرة أي حسن ما يجي حديثي دقى أبي faɗa haka don haka هكذا hadisi ko kun fahimta jama'a to wannan yanzu kun ga matsala ce babba wadda tana da saukin ka gano ta shine daga cikin yanayin riwayar to gyara ne anan ya faru a cikin wannan littafi na ainihin mujhatun nazar a inda ya ce lima amun ibn ahmad wane ne wannan abin shi imamu ahmad a ibn hajar anan ko ya ce ma'amun ko sai shi ne ta'aliƙin nan al'ala sai ce laifatul waqi'a li ma'amun ibn ahmad wannan abin da ya faru ba ma'amun dan ahmad bane wa inna ma sahibuha wanda al'amarin ya faru huwa ahmad ibn abdullah ibn khalid al-jawbari kun ji sunan wanda asalin abin ya faru kama zakara hal musannif fi nakt ala ibn salah kama yadda ibn hajar ya fadi a cikin littafin shi mai suna an-nakt ala ibn salah ga littafin nan muna da shi والذهبي ده الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال أتكلم ميزان الاعتدال ومعمون ابن أحمد shi mamun dan ahmad bin manyar wai an jaubari yana daga cikin wanda aljubari ko aljaubari yake ruwaitowa daga gare shi ma'ana ku ji jama'a ma'amun dan ahmad yana riwaya daga jaubari din ne amma shi aljaubari din shi ne ainihin wato asali wannan matsala ta faru gare shi wato abu ya faru ne da wani da aka tashi aka danganta ga ɗalibin shi amma ta sai shi malam ya ce wannan fa kuma ba wai mai da hannun agogo baya bane wa kilahuma min dajajila dukkan su dajjalai ne da malamin da almajirin shi duk makaryata ne ma'ana koma dai waye ta faru gare shi da ba makaryaci ne amma gyaran da ake a nan shine matsalar ba ta faru ga ma'amun dan ahmad bane makaryaci ta faru ne ga malamin shi mai suna ainihin wato ahmad dan abdullahi dan khalid aljabari jama'a kun fahimci wannan sai ce fa dhikru ibnu ahmad ambatan ma'amun dan ahmad da aka khata kuskure ne ya huwa mazkura ya huwa mazkura sai ce kuma yadda ka ji wannan kuskuren haka aka ambace shi fi kullum nafkh a cikin dukkanin rubutun hannu al dukkan kwafi na hannu allati waqaftu alaiha yace duk kwafi na hannu wannan littafin haka kuskuren ya faru wa kaza kullun nafkh al-matbu'a haka nan a cikin dukkanin kwafi na ainihin wanda aka buga da inji kama hiya bil aslul wari kamar yadda ya zuwa asalin shi wal ajib ko wal ajabu abin mamaki annani lam akai fi nafsi ko fi nusakhi al matbu'a min nuzhatin nazar ainihin wato taba ganin wani bugu na littafin wannan littafin nuzhatun nazar dinnan ala ahadin min man haqqaqa al kitab ban taba ganin wani wanda daga cikin waɗanda suka gyara littafin nabbaha ala hadha al-khata wanda ya canji da akan wannan kuskure ba sai malam yake cewa falillahi alhamdu wal minna ala ma alhama wa allama don haka godiya ta tabbata ga Allah da baiwa akan wannan irin ilimi da kuma wannan fahimta da Allah ya sa mini ma'ana shi yanzu malam ba yana wa kanshi kirari bane da karkato kirari ne amma yana tabbatar da godiya ne ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya mishi wannan ilimi ya mishi kuma wannan ainihin fahimta asali da ibn hajar yake matsala ta faru ne ga ma'mun ko ma'mun ibn ahmad ma'mun ibn ahmad sai shi wannan malami ya ce a ma muhammad dan ahmad bane malamin shi ne mai suna ahmad al-jawbani to ta iya yiwuwa ka ce a to yanzu kana son ka ce dai wannan abin bai a'a abin ya faru kuma sai aka yi wani irin gambakatar shi wannan din wabba makaryaci ne shi ma malamin nashi haka don haka ko ma waye dai abin ya faru amma dai abin ya faru karyar ta faru amma ba dai wanda ta faru hakikalinta to menene wannan malamin al'ala yake cewa abin da yake cewa dukkan malaman da suka yi wa wannan littafin nukba na nuzhatun nazar ta haƙiƙi ku ji wannan ba wanda ya faɗakar game da waɗannan wannan kuskura sai shi to karka ce aha yana yaban kan shi a sai ce a'a wannan kuma godiya ta tabbata ga Allah wannan baiwa ce daga Allah to bari mu gaya muku wani abu da ke taimakawa malami in yana ta hakikin littafi ya iya gano kuskure musamman na wajen suna shi ka zo kana gyaran littafi duk sunan da aka ambata a littafin ka yi kokarin komawa ka karanta tarihin shi gari karatun tarihin sai ka ga ashe suna kaza da aka faɗi ma ba daidai ba ne to daga nan sai ka ka fara bincike har sai ka zo ka gano daidan ashe kaza da aka faɗi ma ba haka abin yake ba ba yadda abin yake wato bari ku ji jama'a idan ka ce za ka yi ta hakikin littafi ko kun san aikin da ka ɗauko kanka za ka koma ka bibiyi littafin harafi harafi kalma kalma jumla jumla duk aya da duk hadisi da duk magana da malamin ya kawo sai ka yi ƙoƙarin komawa da ita inda ya ɗauko ta ka tabbatar ka tantance don haka ta haƙiƙi aiki ne mai wahala to a wannan zamanin gaskiya jama'a ƙarya ta yi yawa game da ta haƙiƙi wasu akwai malaman ta babu shakka irin su malam ahmad shakir eh, yahya al-mu'allimi irin su harun eh, binnan menene yake da suna eh, abdulsalam harun in ka taho ƙasa ƙasa da su ga irin su Nasiruddin Albani in ka taho haka to amma da al'amari ya zama kawai faharis ilmiya sun yawa wato rasa ta ƙarshen littafi da ake wanda za ta bayyana kowane hadisi ga inda za ta same shi da wannan yawa a duniya kawai sai suka ɗauka to wannan aiki ne da kowa ma zai iya tunkare shi don haka sai da'awa da iddi'a'in ta haƙiƙi sai ta yawa wani zai ɗauki littafi ne jama'a kawai sai ta typesetting ɗin shi ya sake tarsi'in shi wato ya sake zuba shi da tsari na kwamfuta na zamani ya mai wasali kawai sai ce ya yi ta hakiki idan za ka yi ta hakikin abu littafi abu na farko da za ka fara yi ka dubi kanka ka koyi ilimin ta hakiki daga cikin hanyar koya bayan sun koya maka har za su koya maka karatun makhtufat karatun makhtufat wanda yana daga cikin abubuwan da zamu zo a ajin nan wani lokaci a hankali mu koya tun da Allah ya sa muna da makhtufat a ƙasar nan da ban su dan hudu suka rubuta sarkin zazzau shehu kwasau nan in ka tafi fada zazzau za ka je ka samu da ne kin ɗakin da suna nan ya rubuta su sai ka je ka ga ka kasa karanta ya aka ka kafa karanta shi ne sai an koya maka yadda ake karatun to ya koya maka yadda ake karatun ka daga cikin hanyar karatun za ga akwai amfani da abasa adasa din nan wata kwalba ce kamar za ka iya kiranta mai fasaha ta tabaran hangen nesa wadda idan kai kokarin karanta yadda rubutun yake abin ya gagara bayyana sai ka sa ta haka wani lokaci zan ɗauko muku ita sai ba in ka ɗora ta haka sai ga ta fasa maka yadda rubutun yake sai ga abin da ya kwaɗe sai ga ya fito yi ina koya maka ba sai ba za ka sani ba suka ga baka ba san adasa ba an gari sai mun tambayi wani abu shau kuna da adasa ce abin zai na tambaya adasa a nan ce mun ba nan ba na ba a samu adasa kudiri sai tafi abin nan kai kun sa abin da ya ɗauka adasa daga adasa wake min ba ga shi na qur'ani ne. Eh, min baqaliha bifra'iha wa fumiha wa adasiha ya ɗauka adas wake kike mishi a'a adasa abu ne da ake karatu da shi sai ce to ana siyarwa wurin masu littafi ce, da wurin masu littafi ake siyarwa da wurin yan koli a kasashen kan kuma kasa masu koli da masu littafi su suke sai da ita irin wannan fasaha ce amma ba ta gama kaita ba ita ce ake wa glass mai menene medical glass amma ba ta kai karfinta saboda ta kusa da idonka don haka nan ma in kana karatu da adasa din wani lokaci za ka ɗauko ta ne sai ka aje ta akan littafin daga haka sai ita ce za ta gyara maka yanayin sai ta fito da shi ka karanta sai ka zo sai fi shi ne ko kun fahimta jama'a to kuma dole ka zaɓi wace nuska za ka mai da ita nuskatul um akwai rubutun hannun mai littafi in ka samu ba ina rubutun hannun ɗalibin shi in ka samu ba ina nuskar da aka kwafa a zamanin shi ko aka kwafa daga jikin tashi ko makamantan haka in ba haka ba wace nuska ce aka karanta ta gaban wani malami ana gyara ta kun san a da ana karatu idan wani ɗalibi ya ce muska ta kaza ta ce sai an tsaya an tabbatar da menene yake daidai sai a sa shi ya gyara yanzu wannan sai ka ji an ce hadihi muska maqru'a wa musahhaha an karanta ta kuma an gyara ta a gaban malam wani to wannan muskar ɗalibai suna dogaro da ita da malamai masu aikin ta hakiki Allah ya taimaka bayan da ya kawo wannan a matsayin misalin ire-iren waɗannan abin nan ɗin ko misalin irin wannan ƙaryar wannan ƙaryar da ya ce annabi ya ce sami alhassan min abi hurara dan Allah ka ji annabi ya san wani alhassan al-basri ne to sai shi ba al bai bayhaqi ya fitar da wannan ainihin labarin a cikin littafin shi al Ya ce kamar yadda shi ibn hajar ya faɗi a cikin littafin an-nukat min tariq al-jawbari ta hanyar jawbari din sai ce wal jawbari hadha shi wannan zaubari din nan jama'a Wabba'u maƙaryaci ne qala ibn adiy ibnu imam ya ce. kana yaba'ul hadisa yana ƙirƙira hadisi yana dangantawa ibn kiramin da ainihin al'imamu Ibnu Kirami. kiramin alama yuridu gwargwadon yadda ya so sai hadisin ƙarya ya ƙirƙira. malam wane da ya shahara ana karban hadisai wani sai ce daga wani na karɓo don ya san wanan ya mutu kai na lillahi wa inna ilaihi wa qala ibn hibban yace dajjalun dajajila wannan maƙaryaci ne daga cikin manyan manyan makaryata wa qala an-nasa'i wa darqutni nasa'i da darqutni suka ce kazzabun makaryaci ne wa qala al-hakim hakim yace kazzabun khabisun mugun makaryaci ne to kun ji jawabari din asalin wanda ya kirkiri kissa to yanzu kun ga ababi na adalci ko da kuma tsari na kasantuwar kai ɗalibin ilimi ne yanzu sai ka bi ka rubuta sunan wannan mutumi da muka kawo shi Khalid ibn Ahmad ay Ahmad ibn Abdullah ibn Khalid al-Jawhari ابن عبد الله ابن خالد ابن خالد الجواب idan ka abin nan idan ka sunan shi sai ka zo ka ga littattafai nan da muke da su a makarantar nan idan yanzu tun da kaji inda aka yi shaida shi tukuna ko bangaren matsayyata ya fada to ka ga irin littattafan da ke magana dangane da ire-iren waɗannan matsayyatan da farko tukuna sayarwa alamin nubala siyar alamin nubala al'imamu ibn hajar ya yi magana a kan shi ba siyar alamin nubala ba al-mizan al-mizan ya yi magana a kan shi a cikin littafin mizan da sai ka ɗauki mizan za ka sha karatu a kan shi da yiwa cikin hadisan shi na ƙarya eh akwai kake aiki da sai kuma nan al-imam ibn aziz al-jurjani sannan sai mizanul i'tidal nan lisanul mizan ne nan i'tidal sai ka karanta in ka karanta sai kuma ka dawo ga wasu littattafai kuci kucinan kuma kaga wannan الضعفاء والمتروكين نا الإمام النفائي الضعفاء والمتروكين نا بخاري الضعفاء الضعفاء والمتروكون نا الإمام دار قطني suka ba su karanta wato a kan wannan mutum ɗaya sai ka karanta kamar littattafai guda goma idan ka karanta sai ka rinka ibafa ta fa'ida duk wani ta rubuta kana tato abubuwa wannan abin da ka tace idan kana da kwamfuta ka ko laptop ɗinka sai ka je ka zauna sai ka rubuta ya zama maka mahafuba ana nan wata rana sai ka ji an je wani taro sai wani ya kawo hadisi sai ce ga hadisin nan jama'a wuce to ai kuma an ce fihi Ahmad ibn Abdullah ibn Khalid al-Jawbari sai mun ce a to dan an ce a cikin sai ne zai ce a a haba jama'a muna zuwa sai ka zauna kai sai ka buɗe laptop ɗinka jama'a kun ga da abin da manya manyan malaman duniya suka ce akan shi makaryaci saboda kana da wani bahasi ya gabata amma yanzu wata ran sai magana ta sake zuwa a kan shi in ba kai haka ba sai ka sake manta abin ya sake zuwa maka ku. to Allah madaukakin sarki ya maka to sannan sai kuma yace wa kama waqa al ibn Ibrahim kamar yadda kuma ya faru da ziyas dan Ibrahim wane ne ziyas dan Ibrahim din nan shi kuma shine ziyas ibn Ibrahim ibn Talq an nabawi قال أحمد إمام أحمد يتي ترك الناس حديثه متى sun bar hadisin shi وقال يحيى يحيى بن معين يتي كذاب خبيث نيجي مقريتي وقال الجوزجاني جوزجاني يتي كان فيما سمعت غير واحد يقول يبأ الحديث a cikin maganganun da na ji daga wurin malamai ba ɗaya ba wannan mutum ya kasance yana ƙirƙirar hadisai na ƙarya yana faɗi wannan juru jani kun ga littafin shi littafi ne dan karami sai zama kamar barkono littafin nashi juru jani masha Allah a rikima mun gobe littafin littafi ne karamin jama'a shi aljuza gani yi malamin imamu abu dauda ne da nasa'i littafi ne takaitacce yayi amma da yake malami ne wanda baya shiri da khawarij da shi'a ya kwankwashe su da sauran yan bid'a tun daga muqaddimar littafin Allah ya so cikin kwanakin nan mu yi kokari a dauko littafin dan ku ne wurin shi karamin littafi ne na cikin tafannin to jiza jami ya ce na ji malamai ba ɗaya ba suna cewa ya kasance na ƙaga hadisi wa qala bukhari bukhari ya ce tarakuhu malamai sun yi watsi da shi wa qala salih ibn jazra salih dan jazra yake kana yaba'ul hadith wannan mutum ya kasance yana kirkira hadisai wa qala ibn adiy ibn adiy yace bayyinul amri fi da'afi yadda mutum al'amarin shi a sarari yake game da rauni wa ahadithuhu kulluha al mawdu hadisan shi baki daya sun yi kama da hadisan ƙarya da ka ji su ma ko ka gan su ba ka buƙatar sai an abin nan to kun ga waɗannan maganganun da nake faɗi jiya ko su ne maganganun nake cewa ƙaryata wani ko gaskata wani ko amintar da wani ba mu ba waɗannan su ne malaman duniya da ake karɓar su to inda ka zauna an koya maka ba jama'a don kawai magana ta kama wata rana da kai da wani a wurin wa'azi kai kana malami shi yana malami ya kawo cewa bukhari ya ce nasa'i ya ce ahmad ya ce eh, jami ya ce fallas ya ce sai ka ce ah, waɗannan suwaye za su dubi wani su ce makaryaci ne suwaye saboda ne saboda baka san su ba amma ka da yake ka san shugabannin kungiyarka ka san sakatarori ka san kaza ka ce shugaban kungiya ya dakatar da wani ka ce ya dakatu saboda ka san waye shugaban ko to haka ba ka san waye buhari ka ce buhari ya ce wani makaryaci ne sai ka ce ka. ko kun fahimta jama'a don haka kana buƙatar a koya maka ilimin da malaman da waɗanda suka isa su magana da waɗanda su ake magana a kansu da makamantan haka to ga kissar da ta faru da shi Ziyas dan Ibrahim din haifu dakhala alal mahadi ya shiga wurin sarkin musulmi mai suna al mahadi fawajadahu yal'abu bil hammam sai ya same shi yana wasa da al hammam to kaga nan kuma yana daga cikin abubuwan da dole fa aikin aiki ne jama'a ku ya hakuri ina faɗa mana hakikanin al'amuran nan ne don mu san mecece alƙiblan tarihin musulunci ya kamata ka san suwa ne sarakunan nan waye sarki al-mahdi waye sarki al-hadi duka san ire-iren su suna nan da irin waɗannan sunaye wane ne al-mu'ayyad billah wane ne al-kaza wane ne al-kaza shine sai ka zo ka samu waɗannan daban kun gan su asalin kafin littafin da zaka samu cikakken tarihin su tarihi na gaskiya game da su gashi nan tarihu madinatu salam tarihu bagdad na al-imamu al-khatib al-baghdadi dama ya rubuta wannan littafin ne dan ya tarihin garin da sarakunan da suka kafa garin su ne waɗannan sarakuna to kaga wannan littafin duk za ka samu tarihin waɗannan sarakuna tarihi kuma na gaskiya sannan ka sake tsallakowa sai ka tuwo waɗannan su ne littattafan da za ka ji tarihin sarakunan nan na musulunci a nan ne za ka ji wallahi tallahi jama'a barin gaya mu kun ga mu kanmu ahadu sunna mun fada cikin komar makaryata da yawa daga cikin komar makaryatan yan shi'a da khawarijawa yanzu ka ɗauki hajjaj ibn yusuf as-saqafi ka kawo shi cikin ahli sunna nuna nan abubuwa ba ta faɗi da kanshi amma wani abin mamaki bincike ya nuna kashi casa'in da biyar na munanan abubuwan duk da ake danganta a hajjaj duk ƙarya ne ta ji wata ara koma baya hmm? ta amma me yake faruwa hakikanin abubuwan da suka rinka faruwa littattafan tarihi da ake karantawa mutane su malaman masu littattafan tun farko kamar al'imamu ibn Jaririn tabari ne ya faɗi a muƙaddima sai ce ya kai mai karatu in kana karatun littafin nan ka ji wani tarihi to yadda aka ba mu shi haka mu ma muka faɗi iyaka dai mun bayyana maka waɗanda suka faɗa mana to sai ka koma sai ka bincike a kansu abin da yanzu yake cewa abinda aka faɗa mai shi ya rubuta baya ta cewa to me yasa baya ta cewa saboda ya san ya faɗa maka sunayen waɗanda maganar ta zo ta kansu to da kai kana jin sunan wani yanzu tsakani da Allah a ce labari ne sai ka an ce jaubari din nan ne ya ruwaito shi kana bukatar kuma sai an ce maka ita magana ƙarya ce to amma abin da yake faruwa a waɗannan na jahilci ya wuya game da sunaye da tarihin waɗanda ke riwaya don haka mutum yana ji yana gani sai karanto hadisin maƙayyaci yana gama kuma sai ci gaba da sharhi sai a tashi a aiki yasa saboda bai san tarihin wannan ba to wasiya ta gare ka ita ce duk sanda kake karatu duk wani suna da ka zo ketarewa ka ɗauki lokaci ka yi bincike a kan shi za ka rinka gane nagartar maganganun da kake jin waɗannan mutanen suna faɗi in ba haka ba sai ka kasa gane menene darajar imam malik a cikin ilimin jarhi wa ta'dil ne matsayin imamin nasa'i idan al-imam al-fallas ya magana ko ibn mubarak menene matsayin maganar tasu saboda baka karanta tarihin su ka san darajar su Allah madaukakin sarki ya taimaka to shi wannan Ibrahim al-Ghiyas dan Ibrahim an-Nakhai ya shiga wurin sarki al-Mahdi fawajadahu yal'abu bil hammam sai ya samu wannan sarki yana ainihin wato wasa bil hamam bil yana wasa da tantabara fasaqa fil hali isnadan ila nabi sallallahu alaihi wasallam nan take sai ya kwararo isnadi ga annabi sallallahu alaihi wasallam to nan na son ku kiyaye wani abu wannan yana nuna a wannan zamanin ba ka zuwa kai ka ce annabi ya ce zamanin isnadi ne don haka ko da isnadi ne na ƙarya sai ka kawo ba kai za ka zo ka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce to haka a wannan zamanin kuma ya zama dole duk wanda ya faɗi hadisi tunda ba isnadi ya kawo littafin da ya ɗauko shi a wancan zamani za ka je gadon nama ne za ka ce nama wurin mahauci da magana ta haɗa ku yana wasa shi sai ka ji aje kala haddasa na an fulanin an fulanin an fulan saboda abin da za ka yi mamaki sai ka bi kamar bagadad saboda an ce mutane dubu goma sun taru gaban wane sun zo sun ji hadisi ido garin sai ka gaba mutanen garin bagadad gaba ɗayansu ba su kai dubu biyu ba ya aka a'a a zaman nan da yadda ake yi idan malamin hadisi zai zo gari jama'a sanarwa ake a ce jama'a ranar sha biyar ga watan ramadan imamul bukhari zai shigo cikin garin nan don haka a ci gaba da sanar da ɗaliban ilimi duk inda suke a duniya na haka 'yan kasuwa sai su ɗauki waɗannan labarai sai su gabas da yamma kudu da arewa ranar sha biyar ga ramadan bukhari zai fara karatun hadisai a masallacin juma'a na bagdad don haka kowaɗanne irin masu sana'o'i sai kowa ya rufe shagon shi kwana bakwai ya baro garin su ya to ya ji hadisan Allah sallallahu alaihi wasallam wurin malaman da duk duniya babu isu sai ka ga mutum ya zo ya zauna in aka gama waɗannan hadisai kwana bakwai sai kuma a sanar a ce a cikin watan zulka'ada imam bukhari kuma yana da majalisi a kufa ranar kaza ga watan kaza waɗannan su kuma sai su koma ga garurukan su sai ka ka samu mutum kafinta ne yana aikin kafinta magana ta haɗa ku da shi sai ka jaja maka hadisi ko kun fahimta zama saboda a cikin rayuwar shi ya daure ya bada kwana bakwai ya ya zauna gaban wani malami da duk duniya babu ishi jama'a kun fahimci yadda al'amarin yake ba haka sai ka ce wani al'afar mai turare ya san hadisi wani al'afsal mai sai da zuma wani al-khayyar wani tela me yasa suna yin irin waɗannan abubuwan Allah ya taimaka sai ke cewa nan take sai kawo isnadi ya danganta da annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala annabi ya ce la sabaqa illa fi naslin ba a yin tsere sai da kibiya ma'ana wannan ya taɓe kibiya ya harba wannan ya taɓe kibiya ya harba to ba a yi yin wani abu na gasa sai dai da kibiya ya halatta a yi da kibiya aw khuffin ko kuma da khuff shi shine kamar kofato na doki da doki aw hafir ko kuma da hafir hafir shi ma kamar kafa ta jaki ma'ana abinda hadisi yake cewa a ma'anar shi ba a yin wasan tsere sai da kibiya a ce da ni da kai zo mu gwada wane ne kibiya in yi harbi zai fi nisa ko in yi harbi zai iya bugo inda ake abin nan karan bara ko kun fahimta ko kuma jaki zo mu zuba da jaki ko zo mu zuba da doki to sai ce au jamahin ko kuma fiffike tantabara kenan ta shigo ciki to yanzu ka duba wannan riyas dan ibrahim an-nakhai malamin fadari aka ce ya shigo fadar sarki ne ya zo ya zauna can sai fada suka ce ba ka ta malawai ba za ka karanta wa sarki hadisan shi ba sai gobe sarkin yana wasa da tantabara shi ne zai jawo hadisi asalin hadisin nan ingantacce ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba a yin wasa sai da kaza sai da kaza sai ya shigo da tantabara kaga sarki yanzu sunna ike yake fazada fil hadisi aw jana'in sai zama ya kara a cikin hadisin hadisin na da asali amma sai kara cewa aw ko kuma wasa da fuffuke wato tantabara arafa al-mahdi annahu kadaba li ajlihi sai shi mahdi ya gane cewa yayi ƙaryar din saboda shi kenan kuma me yake nuna maka sarakunan ba baƙaƙen jahilai bane in sarakunan mu ne yanzu girgiza kai zai yi gobe ma aka zo wannan gudun sun ya ce to ai malamai da kansu ma sun san abin da muke akwai a cikin hadisi kuma tun da malamai ne kun san hadisa haka sarakunan da suke yi ba Allah dan ba su saba zama da sarakunan bane ko manyan mu za ka ji mutum dinkakken jahili ne dinkakken ka san akwai budadden jahili wanda sakonni na shiga to wallahi ko wanda yake buhu ne a dinke shi to kuma bari ku ji idan mun zarge su ko mu ma mu zargi kanmu wallahi tallahi akwai mas'uliyya kubra akan mu masu da'awa sai da aka zargin imma duka da duka ya hau kanmu ko kuma a raba su ɗaurabi mu ɗaurabi daga cikin mas'uliyya mai girma akan mu shine kowa ya san mutumin duk da ya samu sarauta galibi yana keɓance kanshi daga jama'a wace hikima muka don mu tura du'a ta gidajensu wace hikima muka don mu baiwa 'ya'yansu admission yanzu mu kammala darul hadis sai mu je mu gaida sarkin zazzau mu je mu gaida sarkin kano mu je mu gaida sarkin musulmi bayan gaisuwa sai mu ce mun baiwa sarki admission a scholarship guda goma na 'ya'yan shi duk abin shi ne tarkato ya zai ba mu guda biyu cikin 'ya'yan shi a cikin goma din nan za a mana mu karantar da yaro bayan shekara goma ya koma gidan sarkin musulmi a sakkwato akalla gidan zai rabu biyu rabi ya zama namu za a rinka hadisi a gidan rabi kuma a gargajiya ka sake gaba fa Samu sake ci domin wata ran wannan yaron a masallacin gidan zai sha ya sa hadisi duk wanda ya ce masallacin gidanmu ne ce gina na gidanmu ne sai kun yi aiki Allah ce ya yi kuli Ni mu in mu da sarakunan gargajiya ai annabawa da suka zo sun zo su gyara duk wata barna ne da suke gani to in dai malamai masu gadon annabawa ne akwai aiki a kansu su wajen tinkarar wannan ko da yake fatsar su da ikon su ba zai kai kamar na annabawa ba amma dai da aka ce kama da wani ba ta wani amma in ka ji wani ba banza ba ne ma'ana malamai da aka ce malamai na gaba annabawa to ba su kai annabawan ba amma kuma ba abun banza ba ne to ina son ku ɗauki wannan nazariyar a matsayin ɗaya daga cikin hanyar isar da saƙo ne a baiwa 'ya'yan sarakuna scholarship dan sarki ya zo ya karatu na ɗaya kenan na biyu a tura wani ustazu ko wani malami ya je ya ce zai saka karatu a masallacin gidan sarki ko a cikin fadar sarki ko a samu wata malama sista mai imani da ƙoƙari a ji a gaida sarki a ce ranka ya daɗe cikin ɗaliban mu akwai wata ɗaliba mai kokari za ta zo tana karantar da 'ya'yanka 'yan mata karatun qur'ani waɗannan ba hanyoyi ba ne hanyoyi ne amma an kai yi zafi zai ta ce hai da Allah sarakunan gargajiya ne ya haɗa mu da su aiki ne jama'a yau ya haɗa likita da mai gyambo aiki ina fata an gane in ba ka likita ɗan gayu ne Man ya haɗa shi da mai gyambo aiki ina gaya muku wannan ku ɗauke shi a matsayin aikin da yake wajibi a kanmu kuma ni ba mu ganin muna da wani uzuri sai dai kawai mu tashi mu yi abin da ya kamata haka wannan saƙo ne gare mu gaba ɗaya da kuma dukkan wani da'iya alamun hajji rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam me kake tunani lokacin da ɗan fodiyo ya fara da'awa sarkin zamanin shi sarkin gobe ya gayyace shi ya ce wannan wa'azin ba inda ya dace a yi sai a cikin fada ɗan hudu sai dawo da karatun tashi fada da ya dawo da karatun nashi sai ya zama kannan sarki da 'ya'yan sarki da shi kanshi sarkin da matan shi duk suna taruwa a wurin karatun kuma an buɗe wa talakawan gari ƙofa. suna shigowa fada domin dan hudu na karatu yana hadisi yana tafsiri yana fiqh da haka aka samu su kudu suna fata su yunfa duk waɗannan a farkon rayuwarsu ɗaliban ɗaliban dan hudu ne don haka kamar wannan yunfa da ya zo ya yaƙi ɗan hudu ya yaƙi ɗan hudu ne ala basirati ba ya ki dan fodiyo bane a matsayin bakin jahili ne shi a'a izzan mulki ce ta dauke shi yaya ina sarki in na faɗi magana jama'ar gari ba za su bi magana ba sai in ta bi ta hannun malamin nan yanzu har malamin ya fi ni kalma ke ba wajen gwarzo shi ne sarkin zamanin gwamnati shi ne sarkin zamanin dan fodiyo ya kudu kane shi na fata numfa su kuma 'ya'yan sarkin ne to menene wannan yake nuna maka shi ne da'awar ta dan fodiyo ta shiga gidan ko to haka abin nan yake yanzu jama'a to amma wata nakasa da ta sami malaman ita ce ta rashin aikin yi da ta san musu da kwaɗayi da zarar yanzu malami ya rubuta wa sarki zai rinka zuwa masallacin na karantarwa ko zan turo na almajiri na yana karantarwa a fada ko yana karantar da 'ya'yanka sarki tunanin farko da za a fara kafin a yi tunanin yana son ya isar da da'awar shi ne ko saƙon shi sai a fara tunanin kwaɗayi ne ya kai shi amma kuma wannan ya kamata kai ɗin ka ɗauka innamal a'malu bin niyyati wa innamal likulli in ma nawa kwaɗayin ne ya kai ka to kwaɗayin ne a'a manufar yaɗa addini ne manufar yaɗa addini ce kuna ganin turawa duk inda wani mai mulki ya taso sai su kokarin zuwa su ziyarce shi su gamsar da shi ya kawo 'ya'yan shi su karantar saboda su a nan yanzu ba magana cewa ma sun ba da scholarship don sun san cewa ya fi karfin abin da ba a baya kawai ba su ce ne ranka ya daɗe ɗanka abdallah da ɗanka wani da ɗanka wani da ɗanka wani dukansu za mu tafi da su america ina ganin sun dace su je su yi karatu don za su ƙara taimaka maka al'amarin ka kyau sai sarki ya ji daɗi abin da za a gabatar kenan kawai aka abin nan shi kenan sai su aiko sakataren fada cewa to kawai dala miliyan biyar ne ba a aiko ba wani abu shi kenan sai su tafi kawai sun san za a aiko an fi karfin abu bayan shekaru sai ka ji waɗannan 'ya'yan ne suke sarauta shi shikenan sun riƙe gidan abin akwai wahala fa matasan mu abin da za su gani to mu da muke son yanzu yanzu a gyara ta haka yanzu duk ƙasar laraba baki ɗaya tana hannun turawa nan ne sai da ga dama fa saboda in ba ɗaliban su ne surukan su ne ba haka ba fa ‘ya'yansu suna auren ‘ya'yansu to yaushe ɗanka na auren ‘yarmu eh ai kuma gaba ta ƙare an zama surukai sanda kake kallon mu yahuda ko menene oho to kana nan da ba yahudi a gidanka kenan tunda ‘yarmu ta haihu jikan mu jikan ka ne saboda haka ina gani akwai aiki a mu wajen isar da wannan saƙon na biyu aika musu da saƙo ta hanyar kasusuwa aika musu da saƙo ta hanyar kasusuwa idan Allah maɗaukakin sarki ya kai wani zamani zan yi wannan magana ne don na san insha Allah ta'ala kamar yadda wani profesa ya taɓa yin ta prediction ne 1984 ya ce nan gaba video zai yawo ta iska ba tare da waya ba nan gaba saƙonni za su rinka tafiya daga wuri zuwa wuri su bayyana a fallon takarda ba tare da an gawaya a tsakani ba suka yi musu saboda a wannan lokaci ana amfani da telegram ne telex eh, menene fax da sauransu an san da waya talbijin sai an jawo waya daga tashar talbijin zuwa gidanka rediyo sai an jawo sai ce nan gaba bidiyo zai rinka yawa iska haka yanzu a harbo bidiyo tun daga amerika sai ta ɗakin ka ya faɗo ba inda ga waya daga america ta taho shi wannan professor injiniya ne ya rasu yanzu ko ya tsufa wallahu ta'ala ala 1984 da wannan prediction din zan yi ina predicting ina ganin nan gaba za a kai yanayin da fadoji gaba ɗaya da gidajen gwamnatoci za su zama on a greater network na kwamfuta ko kuma na'urorin zamanin zamanin da za su je domin haka yanzu tana faruwa a manya-manyan fadojin duniya shine yanzu duk abin da aka yi maka idan har ka kasa kai kuka zuwa ga shugaban ƙasa amerika sai ka zo ta ɗakinka sai ka shiga website ɗin gidan gwamnati kawai sai ka tura saƙon da duk wasu bayanai a kanka da abin da aka yi maka sai sai da yan sanda sun zo kofar gidanka a ce to ka zo shugaban kasa ya aiko kai ne ka aiko da sako ɗazu ka ga yanzu maganar sarkin fada maganar protocol maganar kaza maganar kaza duk ba wani harara da sauransu daga ɗakin ka ka tura sakon nan gaba fadojin mu ba su zama haka insha Allah domin abin da ke faruwa zamani turawa yake yi idan wani sarkin ya ƙi karɓar fasahar zamani saboda me saboda ya manyanta ko abin ya wuce tunanin shi nan gaba za a samu wani sarkin ma injiniyan ne na waɗannan abubuwan don haka yana hawa mulkin abu na farko zai ce ya zai zauna fadar shi baya saduwa da duniya duniya ba ta saduwa da shi to a wannan lokacin na daga cikin wajibin du'at su rinda aikawa da saƙonni ta imel da sauran fasahohin da za su zo domin fasahohi ne Allah kaɗai ya san iyakarsu jama'a a shekara ɗaya yanzu 2012 2011 menene ka san da menene za su fito ba kana jin wani abu ana cewa email babu email da kana jin ana sms ko mms babu duk yanzu ba su to yanzu ga wannan ya zo ga wannan ya zo ga wannan ya zo kana nan sai ka fara jin wani abu ana cewa facebook menene facebook sai ka je wurin masana sai su gaya ma duk hanyoyi ne na aikawa da sako to yanzu fa suna nan suna kokarin kirkiro ma hanyar da dan adam zai iya aikawa da dan uwan shi sako cikin kwanyar shi ba tare da sun haɗu ko an yi amfani da wata na'ura ba wadda ake gani kawai abin da ake ga kawai nan gaba ba dai sauko tana nan ba to kawai nan gaba za ka iya kallon haka kawai shi kenan sai kaɗa kanka kawai sai kenan malamin sun sai ji sako ya faɗo mishi aka kai mamaki ka ce ma zai yi a'a yi shiru abin Allah ne ga wada mutum ne bai isa ya komai ba duk waɗannan fasahohin yanzu darussa ne muke yanzu jama'a waɗannan darussan yanzu da muke yi kai tsaye mun so yanzu yanzu nan kawai aka haɗa su da abin nan shi kenan sai a rinka jin su ana ganin su duk inda muke a duniya akwai wannan ne da babu amma yanzu duk darussan da ake a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ko waɗanda aka yi ɗazu bayan magruba a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam a daidai lokacin da ake yin su za ka iya zama a ɗakin ka kana jin su gar da duk darussan da ake a cikin masallatan ka'aba da duk darussan da ake a ƙasashen saudi arabia na manya-manyan malamai za ka zauna ka buɗe littafin kana ji kana gani kana karantawa ka buɗe littafin ka kana ji gashi nan ta intanet fasaha ce shi kan shi malamin wani yana zaune yana karatun bai san ana jin shi duk duniya ba ko kun fahimta jama'a fasaha ce Allah ya kawo mu Allah madaukakin sarki ya taimake mu to lallai wajibi ne da ya isar da sako da yadda ya kamata to wannan kissa ta wannan makaryaci ainihin wanda ya kawo ta shine al-khatib al-baghdadi a tarihu baghdad kun gani gashi nan a mujallar na 12 shafi na 324 da al-khalili fil irshad a cikin littafin shi mai suna al-irshad a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da casa'in da uku bi tamami a da cikakken bayanin isa wannan littafin na al-irshad fi ma'arifatu ashab al-hadith ko ulama al-hadith shi ma yana daga cikin littafin da muke da shi jama'a kun ji waɗannan na daga cikin hanyoyin da ainihin wato ake gane kissa ko hadisin nan ƙarya ce ita ce ne ya kawo hadisin ya kai hadisin sai a ji an san hadisin amma sai a ji ga wani ƙari ya faru a cikin hadisin wanda ba a san wannan tsarin ba wannan ma ma yu'khadhu min halin marwi to bayan kuma akwai abubuwan da kake iya ganewa daga halin mai riwaya ko ai halin riwaya ko to halin mai riwaya kuma yana bayyana maka haka ka an yakuna munaqiban li nassil qur'ani aw sunnatul mutawatira a kawo hadisi sai ka ji kai tsaye hadisin ya yi da ainihin nasin alkur'ani ko kuma sunna annabi wadda ta zo ba ta nan ingantacciya ta kowace hanya awal ijma'il qat'i ko kuma ijma'i wanda yake yanke aw sarihil aqal ko kuma ka ji wannan hadisin ya saba mu hankali kai tsaye haisu la yuqbalu shay'un min dalika at-ta'wil yadda babu wata hanya da baka duka fassara shi don aka samu irin wannan hadisin jama'a to ba za ka karbe shi ba shin duk al'ummar musulmi sun yi ijma'i akan cewa wannan alkur'ani da ke hannunmu shine alkur'ani da Allah ya saukar sai wani hadisi ya zo ce maka ai gashi aliyu ya ce nan gaba dan shi mahadi zai zo da ainihin alkur'ani na gaskiya to kenan wannan hadisin na aliyu yana karyata wannan alkur'ani kenan yana gaskata wani qur'ani da musulmi ba san shi ba a yau kenan to wannan ya saba ma alkur'ani domin qur'ani ya tabbatar da cewa Allah zai tsare shi qur'ani sannan sai ko mala yake cewa sunnal marwi taratan yaftari ubulwa wada to ya kamata ka gane cewa shi hadisin da ake ruwaitowa din na ƙarya ko wani lokaci shi wanda yake faɗa muku a yanzu din shine ya kirkire shi wa taratan ya akhudhu min kalami ghairihi ka ba'd salaf salih wani lokacin maganar wani malami zai dauka cikin maganganun malamai magabata kawai sai mai da ita hadisi kamar hubbud duniya ra'su kulli khati'atin yanzu cewa suke wannan menene hadisi ne amma ba hadisi bane Malik ibn Dinar cikin tabi'ai shine wannan magana kamar yadda al-Imam Ibn Dunya ya ruwaito ta ina fata an gane a wasu kuma suka ce a'a ma ai annabi Isa ne kamar yadda bai haƙi ruwaito a cikin littafin az amma dai ingantacciyar magana ita ce wannan magana ad dunya ra'su kulli khati'atin maliku dan dinar ne ya yi ta ina fata an gane amma cewa ba da annabi to wannan babu asali to jama'a kun gane wannan ma'ana wata magana shi zai kirkire ta ya kawo kamar maganar mai nakiya matan shi tana sai da nakiya nakiya kuma in ta kwana san tsami take yi hankalin ta ya tashi da magariba ta taho nakiya ta kare ba ta ce mishi to hankalin ta a tashi tana ta faɗa ya ce ki daina faɗa nakiya ki ba ta kare tana cewa kana cewa je na faɗa almiru na ƙara yi kana cewa na kiya ba ta ƙari ya za a yi na kiya ba ta ƙari ba dare ne in ce ki kwantar da hankalinki sha Allah ka dawo sallah magariba na ke ki ba ta ƙari sai ta ba a ya gari ma ƙari yi ki kwantar da hankalinki sai Allah ya futa ana idan da sallah sai ke ya fara wa'azi ya fara wa'azi wa'azi wa'azi can sai samu wani dalili da ya kawo hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce alharifa ta shibbul mi'zar makiya tana maganin ciwon mara ko ciwon ciki mutane Allahu sai aka fara bincike yanzu da almurin mai na za a samu nakiya nan da nan sai aka ga ai gidan malam ma akwai nakiya nan da na aka aiko da nakiya aka wawa shi shi ba mun ga miki ba yanzu na ce ki ta tsari yanzu ka ga anan shi ne ya kirkiri maganar da kanshi sai mai da ita hadisi ko to wannan na daga cikin hanyoyin da akan samu hadisan ƙarya din Allah madaukakin sarki ya kiyaye auku da ma'il hukama ko kuma a samu wasu daɗaɗɗun masu maganin gargajiya wani mai maganin gargajiya ko wani likita irin na da sai ji magana shi kenan sai ka ji kawai mutum ya mai da wannan abu ya zama da shi hadisi kamar al-ma'idatu baitud da hanji nan ne gidan ko matattarar cuta walhiyya ra'su dawa sannan dumame dumame mun san dumame tuwo dumame sauran tuwo shi kuma shine uwar magunguna hanji duk wata cuta nan ce matattara uwar hanji to dumame kuma fa shine magani to yanzu ka ga wannan fa innahu sai ce min kalami kudama al hukama masu magunguna ne kawai na da masu hikima ya irin wannan maganin shi kenan sai aka mai da ita hadisi haka alhikmatu dalatul mu'min aina ma wajadaha akhadaha ba hadisi bane maganin masu hikima ta ce bi kawai awul isra'iliyat ko a ɗauko wani labari daga cikin labarin yahudawa bani isra'ila sai kawai sai kuma a juya shi a ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce aw ya'khudhu hadithan da'if isnadi fa lahu isnadan sahihan fayaruja sai ya ce ko kuma ya ɗauko hadisin da yake isnadin shi mai rauni ne sai ya cire isnadin sai ya ɗauko wani isnadi ingantacce sai ya makala mishi shikenan sai ya kwarzanta shi a haka sai ya farin jini sai a ɗauka wannan hadisi sahihi ne asalin murakkab ne isnadin ba nashi bane an ɗauko an ɗora mishi to waɗannan na daga cikin hanyoyin da malam ya ainihin kawo su to sannan kuma akwai wasu alamomin da ke nuna karya a cikin hadisi daga ciki al-ifratu shadid wannan abin nan jama'a wannan daga ta'aliki ne al-ifratu bil wa'id shadid aw al-amr al-yasir aw bil wa'd al-azim ala al-fi'l al-yasir wa hadha kathir mawjud fi hadith al-qisas wa at ba daga cikin hanyoyin da ake gane jama'a karya kuma har yau ka ji bala'in azaba akan wani zunubi wanda zunubin za ga kaɗan ne amma azabar da bala'in da ke ciki wadda ta zo cikin hadisin abin ya wuce iyaka sai ka ga ko mushrikai da a ce za a musu azaba irin haka ba to irin wannan zai fara baka fahimtar cewa hadisin nan karya ne ko kuma ka ga ɗan aiki kaɗan amma an ta mishi lada mu yawa to waɗannan dalilan galibi sukan faru su bayyana ku ji na ce galibi ba koyaushe ba su bayyana wannan dalili ne akan alamar hadisan da ba su tabbata ba malai ce wannan ya fi yawa a cikin hadisan masu wa'azin turmi masu wa'azin turmi abin da yasa ake ce musu masu wa'azin turmi a nan kasar Hausa da in yazo zai wa'azi turmi ake kawa sai a kifa mai sai ya rauna sauran dattawan gari kuma duk su zaman tafiya su kwanta gaban shi haka to ƙarya ike yi galibi in kana son ganin irin wannan wadda ta zama ƙarya ce musajjala abrar tarihi shine mai hadisin tabuka din da nan mai hadisin tabuka to waɗannan irin labaran duk da yake kawo ba abin da ya faru ko kwada to amma kai ka duba a ciki akwai ƙaura a ciki akwai inda sayyidina ali saboda jarumta aka yi aka yi a ɗaura mishi ɗamarar yaƙi abu ya gagar saboda ali haidara ne ali gaban da kusa yaƙi ran shi ya ɓaci ita kanta ɗamarar sai ta abinci sai da wata tsohuwa ta lallaɓo ta ce tana bin shi bashin daddawa to kaga daddawa masu ali suna cin daddawa to kaga jere <laughs> irin waɗannan abubuwan to yanzu wannan na daga cikin abin sannan da kuma hadisan yan ɗariƙo to nan kan dama a nan suka fi yawa da wahala su ka ji sun kama hadisi mai kyau galibin hadisan su dama za ka ji irin wannan tarka-tarka ce ina fata an gane wannan kenan sannan sai جعل الاصولين من دلائل الوضع ان ja'al al-usuliyyin ja'al al-usuliyyin min الوضع أن يخالف العقل ولا يقبل تعويلا لأنه لا يجوز أن يرد الشرع آه، بما ينافي مقتضى الأقل وقد حكى الخطيب هذا في أول كتاب من كفاية تبعا للقاضي أبي بكر الباقلاني وأقره ma'ana daga cikin hanyoyi har yau da ake iya dalilan da ake iya gane hadisin nan hadisin ƙarya ne ko akwai alamar karya a ciki a samu ya saba wa abin da yake a hankalce ne ma'ana hankali ba zai iya ɗaukar wannan abu ba babu kuma wata fassara da za a rinka yi sai ce domin kuwa ita shari'ar musulunci ba ta zo don ta hukunta ko kuma don ta ture abin da hankali ke iya ɗauka to sai a zo da wata magana wadda in ka gabata da lafiyayyen hankali sai gaba ba ta ɗauka ba to al-khatib al-baghdadi ya ba da labarin cewa wannan na daga cikin hanyoyin da ake iya fahimtar wannan hadisin akwai matsala akwai misalin wani abu wanda hankali ya gama gamsuwa da shi hankali ya gama gamsuwa da shi sai wani hadisi zai zo sai musa wannan abu gamsu da dukkanin tunanin masu tunani akan cewa muryar nan da take fitowa daga bakinka muryarka ce ta kaddara wani hadisi yazo zo sai ce ba muryarka ba ce muryar mala'iku ce to yanzu wannan ya saba ma abin da hankali ya iya ɗauka lafiyayyen hankali baya musu maganar da ke fitowa daga bakin ɗan adam muryar shi ce sai kuma wani hadisi ya zo yana inkarinta misalin nan daga cikin ainihin wato an ya kuna khabaran min amrin jasimi ka hasr al'adu ko haka ne lilhaj an albayti thumma la yanquluhu منهم إلا واحدا لأن الآبة جارحة بتظاهر الأخبار في مثل هذا فإنما يصرع بتكذيب راويه جمع كثير يمتنع في الآبة تواقعهم على الكذب au taqlidu ba'dihim ba'da idan aka samu tarin wasu malamai waɗanda a al'adancen aka dube su a ilimin su sun haɗu a kansu ainihin wato ƙaryata wani ko ƙaryata maganar shi an san cewa yanzu irin su imamu ahmad irin su yahya ibn ma'in irin su malik da makamantansu ba za su haɗu a kansu ƙaryata hadisi manzon allah ba ko su karyata wani mai gaskiya to in irin waɗannan suka zo suka abin nan sai ka amince da maganar sannan ma zakarahu al-imam fakhruddin ar-razi أن الخبر إذا روى في زمان قد استقرت فيه sai فإذا فتش عنه فلم يوجد في بطون الكتب ولا في صدور الرجال علم ببطلانه wasu malamai suka ce har wa yau bayan da aka gama rubuta hadisai kaka sai a ji ga wani hadisi wanda wasu suke da'awar sun samo shi sai ga to ai wannan hadisin tukuna ma gaba ɗaya ina ma ya kamata a ce an same shi ya kamata ya zama yana cikin tafannin to amma hadisin shi kan shi matsalar da yake ɗauke da ita bata faru ba sai bayan da gama rubuta hadisai misali yanzu maulidi jama'a sai a shekara ta ɗari biyar ƙarni na ɗari biyar ƙarni na biyar na musulunci sannan aka fara bikin maulidi wanda sarakunan fatimawa waɗanda yake 'yan shi'a ne da suka rike gwamnati a ƙasar masar su suka fara waɗannan bukukuwa bayan an fara musuluncin da shekara ɗari biyar to shi sai a zo da hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yabo da ba da falalar wanda ya maulidi sai ka fara tunani wannan irin bid'ar ta maulidi ko wannan bikin na maulidi daukashi haka ai ba a ma fara shi ba gaba ɗaya tukuna sai yaushe sai bayan da aka gama rubuta hadisai kakar a cikin littafan hadisai to ina aka zo da wannan hadisin ko kun fahimta zama ka ji har wani na cewa yin maulidi bikin maulidi ya fi bikin sallah ma asali to sai ka ce yanzu bukukuwan sallah an ruwaito su a cikin littafin hadisai na maulidi ya faɗa yana aka ruwaito a daidai lokacin da yake ce muku ku faɗi littafin da ya soki maulidi wanda ya wuce shekara ɗari kaza wasa yake da hankali domin yaushe ba a sami littafin da ya soki wannan abin bayan wuce waɗannan shekarun domin ba a yi a lokacin kamar yanzu mu ce ka kawo mana littafin ɗan hodiyo in har kana so mu yadda wanda ɗan hodiyo yi magana akan cewa mala abubakar gumi ba mutumin arziki ba ne za sa samu wannan littafi ba na samu ba shi ka haɗa wani mustahili ne abu ne wanda ba a fara yin shi ba sai bayan da malamai da za su yi magana a kai sun kau sai kuma mutum ya ɗigo tazarar da abin an fara shi ne bayan wannan lokacin sai ce yana son a kawo inda aka soki abincin kafin wannan lokacin babu ko ya ce buɗe ƙur'ani ka nuna mana ina aka ce ka ba a yi maulidi to abin tambayar ana yin maulidin lokacin da qur'ani yake sauka ba ko kun fahimci irin waɗannan jama'a to akwai ire-iren waɗannan abubuwan ya kamata ka rinka aunawa yanzu kan hadisin ɗazu annabi ya ce Hassan ya ji daga abu huraira ya za annabi ya faɗa ka annabi ya san hassan basri hasan basri Allah ya kiyaye Amin za mu kwana insha Allah ta'ala sai an zo gobe kuma sai a ƙara tattauna wannan matsala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu